Tun daga watan Fabrairun wannan shekara ɗaliban jami'o'in Najeriya ke zaune raddat ba karatu saboda yajin aikin da malaman jami'o'in suka tsunduma ciki. Daidai lokacin da iyaye, ɗalibai da ma wasu daga cikin malaman ke fatar ganin an kawo ƙarshen wannan takaddama. Sai ga ministan kwado gona ƙasar Dr. Chris Ingige ya bayyana a gidan talabijin na Arise TV ranar sha hudu ga watan Yulin wannan shekara. Yana cewa malaman jami'o'in da ke koyar da kwasa-kwasan kiwon lafiya ba su cikin yajin aiki. domin a Sokoto ma sun yaye ɗalibai kuma shugaban jami'ar ya rubuta cewa ba su cikin yajin aiki saboda haka ya da shawarar a soma shirye-shirye na biyan su kuɗaɗen su ƙungiyar ta malaman jami'o'i rashin jami'ar ta Usman Dan Fodio ta mayar da martani ta bakin shugabanta Muhammad Nuruddin Al-Mustafa. Wannan ya zo ne bayan an tambaye shi cewa ko yana son ya raba kain su 'yan ƙungiyar asu ne sai ce a'a yana dai yin haka ne saboda su suka rubuto to mu kuma a matsayin mu na kungiya daya mun je mun tabbatar da members din mu ba su rubuta wannan abun ba ƙarya ce shugaban jami'a bai rubuta ba ƙarya ce aka yi mashi shi yasa muka ta wannan labari wannan lamarin yana faruwa ne lokacin da malaman ke dakon jin ta bakin shugaban ƙasa da yake kwamitin da ya baiwa mako uku ya zauna da malaman ya kammala aikinsa to kawai sai ga shi wanga ministan ya zo yana haɗin wasu abubuwa waɗanda ba mu san da su ba abinda muka tunani shine dama ya shiga siyasa lokacin da bayan nan aka samu dama aka cimma yarjejeniya akan ga abubuwan to tsoron mu shine tun da yayi waɗanda karyayyaki to ƙarya nawa ya faɗa mu shugaban ƙasa akan wanga yaji aikin da muka wanda mu sani ba wanda yana iya zama musabbabin cewa duk abin da an kai ya ba to sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin cewa ba wannan zance ne ya dace ƙungiyar ta baiwa muhimmanci ba makomar ɗalibai ce mafi a'ala. na Musa Bandawaki. Don minista musu ƙarya miliyon talaka, amma a bari yara su koma makaranta. A ci gaba da tattaunawa, babu wanda ka samun wanda shi kaso so ita sai ka samu abu ɗari bisa ɗari. Su ta cewa an yi ta ba su hankuri suna jayewa amma gwamnati kuma ta ki cika alƙawarin. Kai ko yanzu in ka dubi gwamnati ba su ganin yanzu ana ta cewa ana ana harkokin zaɓe ana mi kaza kaza sauransu sai su yi tsaye cewa a'a ba za mu koma kuma ba za mu bari a yi aikin zaɓe ba sai an yi kaza saboda yanzu in ka duba kamar ita gwamnatin ƙarƙashin ka da mata mai da hankalin ta ga harkar siyasa so ba ma tubi talaka ta kai ba to in sun kace su cigaba da yin hakan ga shin yara da kaka za su zama cikin gidajensu har a shekara. Sunana Abdullahi El Kurebe ɗan jarida ne ni. Malaman jami'o'in kasan nan suna yin bincike-bincike iri-iri ta yadda za a warkar da wani ciwo to ko me yasa tun shekaru shekaru aro aro sai yajin aiki ne zai kasance mafita gare su sannan a yayin da wa'anda suke ake ganin ana ma yajin aikin ya kamata a ce gwamnati ne ya kamata a ce gwamnati ne za ta yi kuka idan ainihin suka fara yajin aiki amma ba haka ba ne. saboda haka nake kalubalantansu da su nemi wata hanya ta daban ba yajin aiki ba yanzu dai abin jira a gani shine martanin da gwamnati za ta mayar da yake kwamitin da ke sasantawa ya ci cimma yarjejeniya da malaman ko ɗalibai za su koma makarantunsu ko akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya